lokacin da aka ce an samu yamutsi wanda yamutsin zai iya hana samun man fetur din nan ya isa wuraren da ake bukatan su dole farashi yakan tashi don abin da jama'a kuma 'yan kasuwa suke tunane shine a wannan tashin hankali yana iya jan yaki idan aka fara yaki tsakanin misalin ƙasar iran da amurka zai iya haifar da a jiragen ruwan da za su ɗauki mai zuwa nahiyar amurka ko kuma tarayyar turai za a iya samun matsala in kuma aka ce ba a samu man nan yana shiga akai akai ba ba da jimawa ba dan man da aka aji a amfani da shi bayan sati ɗaya sati biyu an daɗe wata ɗaya za a ga cewa an shiga halin kakani To kamar wannan zaman doya da manja da ake tsakanin ita Amurka da Iran kamar wannan matsalar za ta haifar da tsaiko kama a gabas ta tsakiya. Eh zai iya haifarwa saboda ka san yanayin yadda siyasar duniya take a yanzu kusan idan Amurka ta afka ma ƙasar Iran ba lalai ne Iran ta samu ƙarfin da za ta iya afka ma Amurka amma za ta iya afka ma wanda suke ganin bakin su ɗaya da ƙasar Amurka misali za ta iya afka ma ƙasar Kuwait ko ƙasar Saudi Arabia ko iri irin wa'innan ƙasashe ko kuma ma su hana hakoman daga ƙasar Iraq wanda suna da jama'a musamman mabiya a ɗariƙar shi'a a ƙasar Iraq din To duk lokacin da aka ce a nan wurin za a iya samun abin da zai hana ruwa gudu wato ya hana samun a ɗauki man fetur ɗin nan zai iya tada hankalin duniya ma baki ɗaya ba ƙasar Amurka Amurka da Iran kawai ba. Yanzu misali kama akwai batun hannun jari na duniya da ya ɗan ƙara sama kaɗan misali irin na Dutch Shell na ƙasar Jamus da kuma na Ingila. Kamar yanzu ita Najeriya za a iya cewa da take tana da albarkatun mai za a iya cewa wannan matsalar da aka samu kamar eh, zai iya wani tasiri ga ƙasar. Wato baka farin ciki da don ka samu karuwa ta dalilin da wani ya samu raguwa amma mu a tattalin arzikinmu na Najeriya kusan abin jin daɗi ne saboda mai farashin mai ya ƙaru kuɗin shiga zuwa asusun kuɗin za su ƙaru. Kuma dama Najeriya muna cikin wani halin kakanikayi na bashi ya fara yi mana yawa muna neman ta inda za mu karɓi haraji ko kuma mu sai da wasu daga cikin ababenmu don mu samu a biya basukan nan kuma a samu kuɗin da za a iya matalakawa abubuwan da za su ji daɗi su walwala. Amma kamar yadda na ce babu dalilin da za ka yi murna don kai ka samu ƙaruwa wani yaro. An kwashe shekaru da dama ana samun sakon saka tsakanin ita Amurka da ƙasar Iran. A baya-bayan da misali ficewar da ita Amurka ta yi bisa yarjejeniyar nukiliya. Kamar yanzu me ake tsammanin wannan abin zai haifar tsakanin Amurka da Iran? Ina ganin a ƙasar Amurka tana kuskure saboda rashin yin adalci na ababen da ke faruwa a nahiyar Larabawa wato Middle East. To rashin adalci yakan kawo tashin hankali. A yanzu ababen da ƙasar ƙasar Israel ke yi a Palestine da sauran wurare kuma Amurka ta kyale su ta tsawata masu hakanan abin da ƙasar Saudi Arabia ke yi a Yemen wannan rashin adalcin ba abin da zai haifar sai rashin zaman lafiya.